Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da ne duniya mine ne dadin duniya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis ta ƙarshe a watan Mayu shekara ta 2019. Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Jiya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauki rantsuwa a hukumance ta fara wa'adin mulki na biyu bayan yakin neman zaɓe da burin ɗorawa akan aikin da ya cikin shekaru hudu da suka shige. waɗanda ake samun saɓanin ra'ayoyi kan nasarori da gwamnatin ta cimma. Ta haka shirin domin iyali ya nemi jin ta bakin mata da ake yi wa kirari da iyayen tafiya kan wa'adin farko na shugaba Muhammadu Buhari ga abin da barista Sa'ida Sa'ad wata lauya kuma 'yar gwagwarmaya ke cewa. Idan mutum ya duba ita kanta hanyar um, tattalin arziki a gaskiya Najeriya ta kokari ta ɗan farfaɗo yanzu gross domestic product ɗin ya yi hawo bai gurin sai in ce kashi ɗaya ko ku a ce kama 1.9 da percent a ƙarshen shekara 2018 kuma shi abinda ake cewa inflation rate ya zo ya dropping ba kusan kashi goma sha uku ko goma sha hudu a cikin kashi ɗari duk a cikin wannan lokacin kuma ga abubuwa irin kamar su bank verification number nan da aka introducing wanda shi kansa ya taimaka mana wurin gyara tsarurrukanmu na bankuna da yadda mutane kuma suke daukan kuɗi suke lutin ɗinsu ake fitowa to an saka kamar wa'yansu wayansu irin abubuwa ne da za su taimaka a rinka monitorin yadda ake gudanar da harkar kuɗi zai hana mutane fitar da kuɗi daga Najeriya ana kaiwa wa'insu ƙasashen ana kashe mana tattalin arzikinmu kuma at the same time aka zo aka introduce introducing shi wannan abin da ake cewa treasury single account wato tsa wanda shi ma kuma ya daɗa taimaka ana monitoring inda kuɗaɗen mu suke zuwa da yadda ake karkashe su ya hana irin um, kamar uh, avenues ko kuma ligages a irin um, government a uh, uh, institutions na gwamnati da na yin barna da abubuwa kamar haka to tilas a yaba musu a wurin haka a yaba gwamnati na haka kuma um, kowa ya san cewar an yi kokari a abubuwa shirye-shirye iri-iri da tsare-tsare musamman wuraren noma ga harkar zancen wannan um, anko borrower program na wato abp wanda central bank suke yi inda gwamnati ta bada kusan um, naira biliyan 82 kuma aka yi kokarin tabo manoma kusan guda 350 kenan um, wanda suka yi noman su shinkafa su wake su gyada wanda aka ce ba a ma taba samun yield inda aka samu ba a Najeriya kamar a cikin 'yan shekarun nan da aka samu gwamnati ta 'yan taimaka an ce an kusan girba hekta kusan um, um, dubu ɗari hudu wanda kuma an daɗe ba a yi kowa ya san cewa manoma yanzu a cikin gwamnatin bahar babu wanda yake cikin murna da jin daɗi kamar su an yi fadamomi ake cewa mills na shinkafa da yawa an ƙara kusan guda uku a ƙasar nan ga wannan zancen presidential fertilizer initiative ɗin wanda ake da gwamnatin Morocco to irin wayan abubuwan waɗansu su ba lalle ne a gansa anan ba sai tafiya ta yi tafiya yanzu kowa ya san cewar Najeriya tana yin tata shinkafar kusan an ce kashi 80 a cikin 20 na shinkafar da ake ci a yau um, yana zuwa daga su manomanmu na gida um, an saka manya-manyan matakai na shigowa da shinkafa wanda shi kansa yana ƙara tattalin arzikin ƙasa wasu abubuwan kuma da gwamnatin Buhari ta yi a cikin 'yan shekarun nan za a yi zancen wannan conditional cash transfer din nan da aka yi shi ma ya sa um, gwamnatin ta yi engaging uh, ɗaruruwan mutane musamman matasa wanda suka gama karatun university wannan abin ya taimaka kwarai da gaske ya kamar wani bridge ne ko kuma wata gada ce daga karatun da suka yi zuwa samun aikinsu kuma zancen corruption din nan yana da wuya amma akwai ɗan impact da yake making ko babu komai an sassaka abubuwa da matakai da zai duba kuma yanzu ba a tsoron a kama mutum in an tabbatar an gan shi da laifin corruption kuma the fact that ma wannan gwamnatin ta yi alawin an yi bill da zai shafi whistle-blowing wanda in aka san mutum yana da wani abu kuma na rashin gaskiya za ka iya tona asirinsa kuma doka za ta kare ka shi akan kansa wani abu ne wanda gwamnati ce wanda kuma nake ganin na kokarin a gyara tafiyan ne. barista sa'ida sa'ad wata lauya a najeriya a nata bayanin hajiya mariya ibrahim baba wadda ta taɓa tsayawa takarar mataimakin shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar People's Progressive Alliance PPA, ta ce duk da yake gwamnatin Buhari ta samu nasarori a fannoni da dama, tana da rauni a wurare da dama. Zancen ci gaba da aka samu a mulkin shugaba Buhari ƙarni ta farko, shekara hudu da suka wuce, ya shafi bangaren tsaro. Na tuna kan ya hau mulki daga kano in za ka abuja sai ka samu wajen kusan awa goma kai cikin gari ma ni a kano nake a zaune cikin garin kano in zan fito daga nasarawa zuwa hotoro ko zan tafi gwammaja sai in samu kusan awa biyu ban kai inda za ni ba masu abubuwan hawa kamar 'yan mashin duk inda suka zo inda ake da checkpoint sai sun sauka sun tura mai mota ya ta gumi a cikin su mutane da yawa motocinsu sun samu lalacewa saboda overheating to wannan lokacin da ya shigo a wannan zamanin gaskiya fi lahi yana hawa ya ba da umarni cewa shi hafsan sojoji wanda yake zaune a abuja ya koma can ma gindin abun inda aka fi tsamari wato kasar maiduguri kenan ya koma can da zama aka kamo bakin zaren aka fara aiki to an samu canji gaskiya an samu cigaba don abubuwa sun ragu sosai fiye da ake zato tafiya ya zama gajere saboda da maimakon kai awa goma zuwa abuja sai ki ga kayi awa shida zuwa bakwai kuma tsoro da ake yi da da kaga mutum da kunshi gaban ka na faduwa makaranta ne za ka kasuwa ne za ka aiki ne kai kana cikin gidanka ma a zaune gaban ka na faduwa taya in ta fashe ka ji karanta sai ka tashi ka zauna ka dauka ko an kawo an sa bom ne da kaga ga kunshi a hanya kana gudu saboda haka gaskiya fi sabilillahi an samu ci gaba a wajen bangaren tsaro amma bai isa ba yanzu tsaro ya canza ya dauki wani fuska ya kai matsayin da yanzu kawai mutum kowaye shi babba da yaro ma'aikacin gwamnati eh, masu fararen hula wanda su ma'aikatan gwamnati ba 'yan kasuwa ba su da sukuni kowa cikin fargaba yake za a iya sace ka ko akan hanya ko kuma kana wurin sana'arka za a iya zuwa kai da bindigogi a zo a sace ka a tafi da kai to kaga wannan shi kuma an samu babban ci baya ta wannan bangaren kuma wajen wajen kamar misalin sufuri kamar hanyar jirgin jirgin kasa da aka bude daga su Kaduna zuwa Abuja kuma ka dawo Kaduna da wasu bangaren kasa ta bangaren wasu bangare ta Najeriya da aka ɗan sassaka wayannan jirage to gaskiya ya taimaka sosai ci gaba ne wannan shi ma dai gaskiya akwai sauran aiki a ƙasa so an samu gyara ta wani fannin wani fannin kuma gyaran bai kai yadda ma za a yi mata kiyasi ba amma abin da za mu yi la'akari da shi ne a nawa tunanin shi ne tun an fara wannan alama ce mai kyau in aka zo zancen mata rawan da suka taka sun an samu isassun mata a wannan tafiyar gaskiya ba a samu isassun mata a wannan tafiyar ba fi sabilillahi kuma shi ilimi ai ba lalle a aji ake samun ilimi na zaman duniya ba ana mai da karatun boko wai lalle ta wannan fannin ake samun ilimi to ni wannan ban yarda da shi ba karatun boko yana da amfani amma ba za mu ɗauki komai da komai mu zuba cewa dole kowa sai ya karatun boko tukuna zai iya yin wani abu da za ta yi tasiri ba saboda haka ba dukanmu ne ya cancanta a ce kowa da kowa sai ya je jami'a ba to idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji inda matan suke gani gwamnatin na buƙatar sake lale da kuma zagi damtse kuma masu sauraro kuna iya ba da gudunma ga wannan shirin tambayar ita ce yaya wannan taken na next level zai zama da tasiri a rayuwarku sai a tafi shafinmu na sada zumunta Facebook domin ba da gudunmuwa ga wannan muhawara. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka je muryoyinsu da kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba